قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين sai mala'ikun suka ce wa annabi Ibrahim, Mun yi maka albishir ne da gaskiya, wanda babu kokwanto a cikinta, don haka kar ka zama cikin masu ɗebe ƙauna daga wannan abin da muka yi maka albishirinsa.